والعشاء قبل أن musdalifa المزدلفة mutumin zai sallar magariba da isha kafin musdalifa wayannan su ne manyan matsaloli guda biyu da za a nemo hukuncin su ko da aka ba da hukuncin su akan ba a cikin wannan bare kuntu a ra'aita man wa kafa bi alfa ka ba ni labarin mutumin da ya tsaya a arfa a haraba bi hajjin kukura ya harama da wani hajji banda hajjin da ke ciki sai bi umratin ko ya harama da wata umra banda umran da ke ciki Hau kowa ce ainihin eh, lamma harama jawar ba da yake fi jawar sal'aqaba an harama bi hajjatin ta kafin komai harama da haji au bai umratin kufura kaga jamura aka je ba ai da sauran ma'ayyuka ba su kare ba Allah budal kafu rahimahullah wannan faso da ainihin za ta yi jahilan yadda gangan ko masu saurin kai ya san ga yadda ake ga yadda ake jama shi ga wanda man arama bi arkata ya ko yace eh, eh, kala ibn kafiri man wanda ya harama a arfa da wata hajji da ba kura ala hajjatihi faqad aqama wannan ta yi kuskure ya je arfa yi ɗauki haraman wata hajji banda hajjin da yake ciki yace wannan tabbata yayi kuskure wala yalzamuhu إلا الحجة التي كان فيه وتحج بتكام عشبة والتحج ولا صابوا حج بأي ما ما دليل ذلك وإن أعرض بعمرة بدون أعرض دوت عمرة فليس له عمرة كما با عمرة بتيبا وإن صابوا عمرة فأخبرتك نافا باريحي أن مالك رحمه الله قال من أردف العمرة بقوان دعوه عمرة إلى الحج لم يلزمه ذلك عمرة يقول بيان حج أنا أقول حج بيان عمرة أما بعض عمرة كما دي إلى الحج لم يلزمه ذلك وأن عمرة ما تتعبش بكتبها 嗯。 ya kare aka baka kalwan ya kare bai kare ba a'a don na san mutum ka tun ɗora kiri sai ka ji zafin ɗorawa an gura ne yana cikin ƙorar sai ta uka da gane ko ba ya yi umra ya gama ya ɗora wata umra a'a yana cikin cikin aikin umra sai ya rama wata umra shi ake magana sannan jin kagan ka canza masa fafali an fa za ku canza ka wannan yake nufin matsala in yana cikin umra ya ɗauki umra wancan ina cikin aikin haji sai ya harama da haji ko na cikin ba da hausa kusan kuma wannan hausa da san ta ko daga nan wannan umra ba ta wadda ya ɗauka ko kuma ya ɗauro haji bayan wannan umran Ah, eh dama ana tsoro a ah, eh, ana tsoro ah, hajji ne akan umra umra ita ce ake farawa kafin hajji ba shi wannan sai yiwu baya ila hajji ga shi ne kace man ardafa al'umra ta ko da tsoro umra ila hajji haka ce lam yalzam zalika ko ta fata wannan bai yi ba shine ma'ana ba a gudda kama shi umra hmm. eh mm, gaskiya ma'ana ba a yin sa ne ma wannan kusan abun nan abun lura kana aikin hajji a kafin arfa kai kana tsakiyar arfa sai ka ce to yanzu dai ka yi harama da wani hajji da babban da wanda kake na gane ko eh rikici shi kan to ka gane shaɗu billahi in da ka shi ma goma ne zai zama zai zama goma amma dai shi ka inda yi da idan mutum ya ko abu ai ba zai tambaye da zai tambaye ka ba zai shirya ka ka shirya min amsa na kota baya ba a ce maka to a matsayin ka na alkali to a matsayin ka na masu duk wata magana da za ka kawo shi bai yi ba ga yadda yi ai ka zama lokaci mai tambaya sai dai ka bi mai tambayan abin da ya sarko ka ba shi amsa a kan irin sa duk amsar da za ka ba shi in ka sa ka ba shi amsa ya wata amsa misalin kamar mutum da aka tambaya ne aka ce Allah ya gafarta mallan ka ta ma rijiya ne ya hukunci sai ka fi wani abu daban biyan ba ta da marfi ba ta da marfi Sai ya aka ku kuka yi ja ba ma wasu ai ka'idan an yi rijiya sai a mata ba to ka gana kun ta cutar da kuskure ku je ku yi masa murfi sai an ba da amfan an ga duk inda aka tafi nan da ya saurare da wanda i tambaya duk amsan inda za ka tafi ka je ka gaba hudulun ka gama yawon ka shiri ne kake yi in dai tambayan daga gaske ne mai tambayan ya yi ta yana sami. to za ka zauna gaba ta sai ka ba shi amsa wannan to shi ne wannan ya ce shi kawai ya ɗauki harama a cikin ina arfa sai ya sake wata haraman ya ɗauki wani hajji to ga ga gwamna an san saka dashi duk an san za ka ba shi gaskiya to shi da aka ce wannan hajjin ya yi kuskure da yara kuma hajjin da ɗauka sabuwar nan ba ta ya ga shi na ka ba shi amsa ya fita ko yawwa ayyuka in an tashi akan tambaya akan karanta tambaya a san tambaya an gane tambayan to an ta za a to ka ba na shigo da wasu tambaya shi ba sai an gama wannan in an gama wannan kana da tambaya sai ka yi tambayan inda birnin a zaka ko a taimaka ba ka yi amma tambayan da aka yi ita za a bada ya fita yawwa saboda haka nan dole dama za mu tafi da rama ta babin da ka san shi ba ya a zo ne shi wannan a sai shi ta sun farko na ce maka na fi ni kirga shi cikin yan danganci gaba ta ga yadda aka ta shi bai gaba ta ga yadda aka ta shi ba tun daga wancan mai aikin hajji bai yi harama babban yi komai ba duk ana harama kafin shi shi zai zafi aikin hajji za ka je ba aikin hajji da ba an rarraba amma ta kazan ba a shiga hajji ba wa yawa shi na rarraba sai shi ba kusa ka to shi ne aka ce ga yadda zai yi ga yadda zai yi ko wanda an gama wani amsar din to shi ma wannan haka man ardafa al'umra ta shi kuma na yi na hajji ilal hajji ya tsoro umra lam yalzamhu dalika umran kenan kuma rannan nashi kwata-kwata ma'anar layar zama ba ta kama shi ba ma'ana ba su karama da umra ba umra ba ta umra wa kana ala hajjihi hajjinsa kuma zai ci gaba da hajjinsa wanda yake kai kuntu libin al-kafini rahimahullahu kada alamtana ai ta sanar da mu sa'anna malikan kai sa ta bayan ana mutum na karatu mana littafi ke lalle ko da ba a fara da kai ba irin wannan sarki sarki karanci a koma farkon babin hajji kitabul hajji ina ga sun kai biyu ne ma kitabul hajji na kaza ta dole ne ka dinga tafiya domin wata rana maganan da zai yi a na zai na gaya maka shi ma mai tambaya zai ce na gaya kan ka sanar da mu kaza kaza kaza to yaya za a yi kaza ga kaza ga mutum ba zai zo shi ga wannan a tsakiya ba Kin ka zo ka shiga a tsakiya sai dai ka zauna in an ba ka ba an bukatan abin da kake nema shi na in ka zama abin da kake nema ba laifin ka ne in an gama karatu gaba ɗaya ce to ni abin da ban fahimta ba a wannan karatun kuma an ce an riga an yi to ni kuma yau na zo ni ban gane ba ya za a yi kaza ya za a yi kaza kaza na san ma shi mai zaman kanta sai a baka amsa ce ko a ce maka ba gane ba za a je a dubo sai ba ka amsa ka yadda take amma ba zai yi ba in aka ɗauki wannan karatu sai an maimaita maka littafi daga farko zuwa nan kafin dama an ce kaza kafin dama an ce kaza gaba ɗaya za a yi nazari tunda nan wurin ɗalibai ne kowa ya kwana a littafi ba kwana ba ya shekara ma a kan littafi <laughs> ina bugawa duk maganin da aka yi na bibiyanta bai shi yana so ne ya zama malamin addini ba ji ce ba kai ba ke gaskiya ne akwai da ake karatu suka ba ma ji suka zo kamar su ba ɗalibai ne da su je ki da su je wani abin da su kama yau an ba ɗaliban ilimin da Dalibin ilimi ko turan da aka ɗauko littafin farko an yi da shi ya bi na biyu an yi da shi na uku an yi da shi korawa ake ci gaba ci haɗa da ƙarshen littafin kaga mutum ba zai shigo da yi rana a ƙasa ke to na ce za a yi sai a ce akwai tambayar da za a iya fahimtar da ke akwai da za a ce a wannan ko wani rikici na an baro shi a baya kaga za mu koma mu boro shafin ne yanzu za a baka amsa sama sama don aka baka amsa sama sama sai ka karɓa yadda ka ji ka in kuma ta yi ma ka tsaya ka da don ne ka ce to ai wannan kai karatu kake to ai sabu wani ma neman ita a sauke littafin don ne littafin zai ce kaza da kaza ka ba ba cin gyara muke ba mu karantawa muke Libin da tafi a yace kada a alamtana ka sanar da mu anna malikan rahimahullahu kariha al'umrata fi ayyamit tashri'i kulliha ya karhanta umra a kwanukan zaman da gabatayansu hatta ta jibi shamsu سيرانا نعتابادي رانا نقبرنا من آخر أيام الحشريدي لآلي لآلي نننن لآلي الموصي كنت رانا أقوم وانت أجل في اليومين وعشيرنا بيت عجيب بيعي سكتي وسيرانا نقبر صافادي نقبرنا نقبرنا وصافادي إن أنها تصلى بسنا تغير هذا لما يجي لسنة لأهل الموسم موسم فرأيت من أهرم منهم كان ذنب wanda ya harama daga cikin su fi ayyamin tashariki hal yalzamuhu shin umran ta kama shi haka ka bai kama zaman aikin hajji ba ainihin fi kauli malik am la yalzamuhu dan shi ma ɗalibin ya san cewar malamin yana sane da bayan karatu duk da aka yi na tare da shi ka koya mana kaza ka koya mana kaza to amma ya aka yi yanzu kaza in an yi kaza yaya ala la adali tsakani da Allah ba ta ba ma kaulo malik abin da malik ya faɗi a nan ba gama ayyamu tashriki ba mutum je harama da umra to ni ban san abin da malik ya faɗi ba fi hada sannan ni kaulina rayar zama ku ba na ganin umra ta kama shi babu umra kaza babu umra kaza ga wanda bai ce shi to an yi na gani akwai kaza to an an ji kaza to kai aka tambaya shi wanda aka tambaya mai ladabi ne mai tarbiyya ne malami ne ya san ilimin da yake ciki baya kame kame yake tsakani da Allah zamana da maliku ba san komai akan abin da maliku ya faɗi ba ni ku ba zan yanka magana ɗora maliku ba to amma ni da bauri da da abin da nake gani da abin da nake gani da abin da nake gani yana ba wa ɗalibinsa amsa in za ka fa'idanta ka fa'idanta daga nan kan kuma bai maka kai da ɗalibin da malamin ba su kai malaman ka ba ka ga babu ruwan ka zai ka samu hanya ta ba. mu malaman mu ne ba mu ja da su sai dai ma muke mu fahimci ne suke cewa me suke so a yi me suka halatta me suka haramta in mun gama sanin wannan daga nan mu tarkata mu aji mu yi aiki don da ake aiki da shi mu yi haddan wanda ake haddacewa يلزمه ما لا لا أرى يلزمه إلا أن يحرم سيد إن ne fi akhir أيام التشريك ranar karshe ta zaman minadin nan ba da ma yarmil jimara bayan ya fi jamadoyi a nan ya ɗauki harama ko ya illo min ifadatihi can ya riga ya fita daga haramarsa fa inna zalika yalzam wannan ya kama shi ba shi nan ba